وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو واتمنكي بقوي قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga garin makka zuwa garin madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan tarihin ya inganta shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna wa Allah godiya muna ƙara jaddada godiya gare shi wanda cikin ikonsa da yardansa da ganin damansa da hukuntawansa ya sake haɗa fuskokinmu a daidai wannan lokaci wato shine daren litinin ba dan komai ba sai dan ci gaba da karanta alkur'ani mai girma littafin Allah da kuma fassara shi gwargwadon fahimta bisa ga yadda magabata suka fassara don neman tsira a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama gaban Allah Allah ka sa alkur'ani ya cece mu ka sa ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba to yan uwa kafin mu tafi da wato kafin mu shiga cikin karatu kai tsaye akwai sanarwa ah, wanda wannan sanarwa daga babban malaminmu Dr. Idris Abdulaziz hafizahullahu ta'ala ah, kila mutane suna ɗan jin jita-jita na wasu yan maganganu Eh, wadda suka shafi wato malam har ma abin ya kai munzili ga wasu suna yin gungu-gungu suna haduwa suna ta surutai suna ta faɗan maganganun da ba su dace ba to abinda malam ke cewa shine jami'ai wato jami'an farin kaya da suka gayyace shi zuwa ga wata tattaunawa tsakaninsa da su na wasu bayanai da suke son su ji daga gurinsa wanda tun ina gantar ranar juma'a ne suka neme shi saboda wa'annan bayanai to masha Allah har zuwa yanzu dai eh, mutane suna ta yarya da maganganu daban-daban kowa da irin abin da ke faɗa wadda kwata-kwata wannan bai dace da ɗabi'ar mutum musulmi ba kar ka zamana mai yada abin da baka sani ba baka nan aka yi kunnen ka bai ji ba baka hadarta ba illa iyaka kowa menene ka je ka yi addu'a ka roki Allah maɗaukakin sarki ya kawo saukin lamari kuma wani iri ne to a takaice dai malam yana cikin koshin lafiya da farin ciki da walwala da izinin Allah tabaraka wa ta'ala a yau din nan wato mun yi waya da shi kuma idan ka je da yake magana a wayar ma ba za ka ce wani ne wadda aka gayyace shi a wani guri da ake neman wasu bayanai a gurinsa ba sakamakon wato babu wata wulakantawa da ake masa ko tozartawa ko cin fuska ko cin mutunci daraja iya daraja yana samu martaba iya martaba yana samu ana karrama shi kuma ana kimanta shi illa iyaka idan aka gama sa wato aka gama tattaunawa da shi na yan bayanai da ake so daga gurinsa da izinin Allah tabaraka wa ta'ala zai dawo nan mimbarin ya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da izinin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka abinda malam ke cewa mu natsu mu kwantar da hankalinmu da wanda ke nan cikin garin bauchi da ma dukkan wani wanda ke da alaka da malam a ƙasar Najeriya ko ƙasar da ke makwabtaka da Najeriya ko matan kasashen waje abinda malam ke kira shine kowa ya natsu ya mai da hankalinsa jikinsa ya kuma mai da lamari zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ita rayuwa akwai jarrabawa a cikinta ah, babu wanda ya fice jarrabawa annabawan Allah ma duk darajarsu da kimansu Allah ya jarabce su kuma dama Allah ya riga ya faɗa a cikin alkur'ani yace am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين amanu معه متى نصر الله Ala! Inna نصر الله Allah ya ce kuna tsammani haka nan kawai za a dauke ku a sanya ku a aljanna ba ku yi aiki ba ba ku sha wahala ba fitintinu ba su shafe ku ba Allah ya ce ina har sai irin abun da ya sami waɗanda suke gabaninku ya same ku talauci ya shafe su cututtuka sun shafe su wahalhalu sun shafe su an girgiza su kuma girgizawa mai tsanani har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga cewa mata nasrullah yaushe ne taimakon Allah zai zo sai ce Allah ya ce ala ku saurara ku ji inna nasarallahi qarib lalle taimakon Allah a kusa yake da haka insha Allah taimakon Allah a kusa yake da babban malaminmu Dr. Idris Abdul Aziz insha Allah Allah zai kawo faraj an qarib da izinin Allah tabaraka wa ta'ala babban abin da ake jan hankalinmu a kai shine mu mutane wani lokaci muke ƙara rubuta abu ke ƙara ɓata shi mu muke bata shi labarin da ba haka yake ba sai mu je mu yada shi abinda da ba mu sani ba sai mu je mu faɗa to kai ma yana kawo maka irin wannan labarin kai fatare da shi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatabayyanu saboda haka in kana karɓan bayani ba wato kana karɓan magana ba tare da ka nemi bayani ba za ka zama mai kuskure saboda haka abinda malam ke cewa shine kowa ya kwantar da hankalinsa abinda kawai yake bukata shine addu'a kada wani ya ce zai yi zanga-zanga ko ya ce zai yi fada ko ya ce zai dinga zage-zage ko ya ce zai dinga fade-fade duk in kayi wannan to baka yi da yawun malam ba kuma baka yi da yawun wannan majalisi ba wannan majalisin da malam barrantattu ne daga jawabinka da maganarka dama abinda wannan majalisi ke karantarwa kullum malam yana karantar da mu babu zanga-zanga a addinin musulunci idan ka ce yanzu za ka yi zanga-zanga to ai kana contradicting din malam ne tunda ka ce malaminka ne shi ke karantar da kai to ya kamata kar ka rusa karantarwarsa abin da ya karanta sai ka ɗore a kayi saboda haka kada wani ya gwada wani abu ko da alamar wasa da sunan zanga-zanga ko a dinga tsayuwa gungu-gungu kamar yadda ake yi ana ta musu ja'in ja har wannan ja'in ja ɗin ya haddasa wata musiba lamari ya lalace to saboda haka kowane ɗaya ya kwantar da hankalinsa Eh, dama duk wanda yake da'awa duk wanda yake bin hanyar Allah a shirye yake da yake bin da a shirye yake akwai jarrabawa a kansa annabin Allah annabi Yusuf alaihi salam wato ina son ya sokaci ne akan masu cewa a an kama malam ko an masa kaza ko an masa kaza ko an masa kaza to in an masa haka ne ma me sai me ai gata ce ma hakan da yake dan Allah dama haka ake masa annabin annabin Allah manzon Allah annabi Yusuf bai shiga rijiya ba bai shiga prison ba sa'an nan magabata na kwarai da yawa ba su shiga prison ba akwai waɗanda masu a prison suka mutu to wannan ya rama na kasu ga rayuwarsu ya rama abin suka gare su ya zama wata matsala a tsakanin su? to saboda haka kowa ya mai da hankalinsa jikinsa kada wani ya tada hankali kada wani ya dinga surutai kada wani ya dinga maganganu kar wani ya ce zai yi zanga-zanga ko neman rikici ko tashin-tashina yana mai fakewa da cewa shi yana ba malam kariya ne ko shi na son malam ko shi na ƙaunar malam in kana son malam to ka tafi akan karantarwarsa haka ne ko to da fatan yan uwa sun ji wannan jawabi sun ji wannan bayani illa abinda muke bukata kawai shine addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati a ah, rama kai hakuri karka ce na maka ruwa ina dan kawo abin ne in brief ana ganewa Allah madaukakin sarki a ah, dama ya riga ya kaddara ita A rayuwa haka take bi haka take gudana saboda haka mu yi hakuri mu mai da lamari zuwa ga Allah insha Allahu yanayin da aka fada ciki jarrabawa ne kuma Allah zai kawo ƙarshen sa Allah ya ce alif lam mim hasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن kadibin Allah ya ce mutane suna tsammani ne a bar su haka nan kawai su zauna ba a jarabe su ba su ce sun yi imani Allah ya ce ina har sai Allah ya jarabe su Allah ya san su waye masu imani ilimi na bayyane ba wurin dama Allah bai sani ba dan abin ya bayyana kowa da kowa ma ya shaida ta saboda haka Allah ta'ala ka ba mu ikon cin jarrabawa muna wa malam addu'a Allah maɗaukakin sarki ya dawo da shi lafiya da wanda ke nan masallacin da wanda ke makwabtaka da masallacin da wanda ma zai ji wannan sakon ta midiya a ina yake ya taimaka da addu'arsa na Allah ya kawo makaraci wato makaraji mai kyau ga wannan malami namu sheikh dr idris abdulaziz eh, ya dawo mana da shi lafiya amma masha Allah malai na cikin koshin lafiya alhamdulillah masha Allah ba wata matsala ya ce ba matsala ba komai kuma duk wadda wanda suka yi waya da shi ma sun ji yadda malam yake hiransa yake walwalansa yake dariya tamfar yana kwanciya dakinsa. to ba wata matsala insha Allah addu'a kawai za mu yi Allah ta'ala ka yayi mana wa alaikum assalam malam shi ya tafi cikin walwala malam ya tafi cikin walwala da kage ya daga wa hankali a malam na'am shine kan bayan a ce ko za malam ya tafi cikin kwanciya hankali babban abin da yake tunani a baya kar a ce mutanensa na baya sun yasar da sun zubar da karantarwarsa ta wani lokacin shi ina iya rinjayen mutum ya zama da sun ajiye karantar wanda aka ce musu ba zanga-zanga a addinin musulunci karan shi ina iya rinjayen mutum sai ya ajiye abin da yake da dalili a kai ya koma akan kan abin da ba shi da dalili kansa to Allah ta'ala ya ba mu nasara Allah taimake mu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba muna masu roƙon ubangiji ta'ala ya mana agaji ya taimake mu ya kuma ba mu nasara a cikin karatunmu da muke gabatarwa a daidai wannan lokaci in ban manta ba muna nan cikin sura na biyu a jerin gwanan surorin alkur'ani daga sama muna suratul baqara a jiya mun karanta aya ta 268 yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu tashi akan aya ta 269 Allah ya mana jagoranci malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله ما دوكا كين سركي يتي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب اللهم جعلنا من أولي الألباب Allah ya ce yi yu'til hikmata man yasha yana bayar da hikima ga wadda yake so Allah ya ce wa yi yu'til hikmata duk wanda aka bashi hikima kuwa faqad utiya khairan kathira hakika an ba shi alkhairi mai yawan gaske Allah ya ce amma wa ma ya dakkaru ba kowa ne yake wa'azantuwa ba illa ulul albab sai dai ma'abuta hankula masu lafiyayyen wato masu lafiyayyen hankula su ne suke iya wa'azatuwa me ake nufi da hikima a wannan ayan? malamai sun tattauna da yawa akan abin da ake nufi da hikima kowa da irin abin da ke faɗa wani ya ce abin da ake nufi da hikima a nan ana nufin wa man utiyal hikima ai wa man utiyal qur'an duk wanda aka bashi ilimin alqur'ani fakat otiya khairan kafira wani kuma ya ce a'a wa man hikima din nan ma'anansa wa man utiyal qur'ana wa sunna duk wanda aka bashi alqur'ani da sunna to hakika an ba shi alkhairi mai yawa to da farko hujjar masu cewa ana nufin hikima din nan abinda ake nufi da shi qur'ani ne sun dauko hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yana sahihul bukhari yana sahihu muslim manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce babu hasad la hasada illa fitnataini babu hasada nan ba hasada ake nufi ba babu algibita kun san akwai alhasadu sa'annan kuma akwai algibita alhasadu shine kai kyashi wa mutum game da abun da Allah ya bashi kai burin ina ma da abun zai gushe daga gare shi ko dai abun ya gushe shi ya rasa ko da ma a ce kai ba za ka samu ba na'am akan ce masa hasada ko kuma kai kana burin a ce abin ya gushe daga gurinsa shi ya rasa kai abin ya dawo gurinka wannan da akan ce masa me hasada akwai kuma algibida algibida kuma shine sha'awa wato kana fatan kai ma da ka samu irin wannan wane yana kaza da kaza da kaza da kaza da kaza na alkhairi ina da ni ma in samu daman yin irin wannan aikin alkhairin wannan shi ake ce masa gibada wani ya samu kaza ni ma ina sha'awa ina da in samu ba wai ina son abin ya fita daga hannunsa ba ya dawo gurina ba kuma wai ina son abin ya fita daga hannunsa ko da ba zai dawo gurina ba wannan shi sunansa hasada to a wancan hadisi annabi yake cewa in za a yi gibita to ba za a yi shi ba sai cikin abubuwa guda biyu yace wanda Allah ya bashi alqur'ani a lafazin hadisin sai yace wanda aka bashi alhikimata, wanda aka bashi hikima ma'ana wadda aka bashi alqur'ani mai girma sai ya zamana yana wato karanta alkur'ani din yana qiyamul layl da shi yana aiki da shi kaga kai ma akwai bukatar kai sha'awar ina kai ma da ka iya karatun alkur'ani ka zama alaran ma gangaran mai qiyamul layl mai bin wato mai bin shari'ar Allah mai tsayuwa kan addinin Allah wannan shine gibita a hadisin an ambaci qur'ani a ciki qur'ani da haka suka kafa dalilin cewa abinda ake nufi da alhikima a nan shine alqur'ani idan ka dubi babban malami abubakar jabir aljazairi a cikin littafinsa ko kuma tafsirinsa aisaru tafasir li kalamil aliyyil kabir bayan ya kawo wannan sai ya ƙara da har ma da sunna a ciki wasu malaman kuma ba su ambaci ƙur'anin ba ba su ambaci sunna ba kawai suka ce wadda aka bashi ilimi mai amfani wadda zai kai shi zuwa ga aiki na kwarai to kaga duk maganar nasu zai koma zuwa ga abu ɗaya ne zai koma zuwa ga me abu ɗaya in aka baka alqur'ani ai an baka ilimi in aka baka sunna ai an baka ilimi saboda haka in kayi aiki da qur'ani kayi aiki da sunna ai ka samu alkhairi mai yawa ana fahimta in kai aiki da ƙura'ani kai aiki da sunna kaga za ka samu alkhairi mai yawa Allah ka sa mu daga cikin waɗanda za a ba mu hikima wato a ba mu ilimi mai amfani wadda za mu yi aiki da shi ba ganan tarin ilimi amma ba aiki ba idan aka ce maka ga ilimi ba aiki ilimi ya zama masifa ilimi ya zama bala'i ilimi ya zama fitina annabi ya ce kullu ilimin wa balun ala sahibihi illa man amila bihi duk ilimin da ka sani wato masifa ne ilimin ga mai ilimin sai dai kawai wanda ake da ilimi shine ilimin ba zai zama musiba ba kuma a wani hadisin annabi ya ce mal ilmu illa al bihi ba wani abu bane ilimi sai in an yi aiki da shi in ba a yi aiki da ilimi ba ba a kiransa ilimi to saboda haka duk wanda aka bashi bari mu fasara kawai fasaran da wa'anta suka bayar duk wanda aka bashi ilimi mai amfani wato wanda zai kai shi zuwa ga aiki na kwarai faqad utiya khairan kathira hakika an bashi alkhairi mai yawa sawa'un an bashi hikima ne eh, wato ilimin qur'ani da ma kuma abin da ya shafi mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi dai na addinin Allah duk wanda Allah ya bashi ilimi na addinin Allah kuma ya sanya shi yana aiki da ilimi na addinin Allah din an bashi alkhairi mai yawa ya Allah ka ba mu ilimi mai amfani wanda za mu yi aiki da shi dai da hujja gare mu ba hujja akan mu ba amma fa Allah ya ce yana bayarwa ne ga mai ya sha'u ga wanda yake so wannan yana nuna isbatul mashi'a lillahi tabaraka wa ta'ala tabbatar da mashi'a ga Allah wadda ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka wanda wasu ƙungiyoyi daga cikin ƙungiyoyin bid'o'i na baya suna korewa Allah mashi'a cewa Allah baya da wata mashi'a a cikin dukkan wani tasarrufin bayansa haka kawai suke kowa ke tasarrufinsa Allah baya da wata mashi'a a ciki to kaga Allah ya tabbatar wa kansa cewa yana da da mashi'a ba wanda ya isa yi wani abu sai Allah ya so ba wanda ya isa yi wani abu sai Allah ya ga dama na'am akwai bambanci tsakanin mashi'a da yarda ina fatan muna fahimta mashi'a shine misali a ce kana son kai wani abu ne in Allah bai ga daman kai wannan abun ba Allah bai nufi wannan abun ba za ka iya yin sa ba za ka iya yi ba amma idan Allah ya nufi za ka yi fa ya ga dama za ka yi za ka yi ko ba za ka yi ba za ka yi amma wasu sukan ce ba haka bane dan adam kawai shi yake tasarrufi da kansa ba wata mashiyar Allah tare da shi amma Allah na da mashi'a shi ya sa ma aka ce in za ka yi wani abu ka ce in Allah ya so ko ba haka ne? dai ko wanda ka ji in ya tashi yin abu yana cewa zan yi zan yi kaza baya cewa insha Allahu to wannan mutumin jahili ne a addinin Allah jahili ne a addinin Allah saboda Allah madaukakin sarki yana yana yana yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma ko da ka dubi suratul kahfi Allah maɗaukaki sarki ya ce kar ka ce za ka aikata wani abu gobe sai in ka ce me ka ce in Allah ya yarda kamar yadda Allah faɗa an rama in za ka tuna ولا تقولن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا Allah maɗaukakin sarki yace, ce wala ta li shay'in inni fa'ilun zalika gada kar ka faɗa game da wani abu ka ce ni gobe zan aikata kaza haka nan kawai kai tsaye kamar kai kake da gobe ba ka da yanzu balle an jima balle gobe duka na waye ne na Allah ne in ya ga dama sai ka yi in bai ga dama ba ba za ka yi ba saboda haka karka ce zan yi abu kaza gobe ka ce in Allahu gobe zan yi tafiya karka ce a'a gobe kawai zan yi tafiya in kayi wannan to akwai matsala akwai matsala kuma Allah kan iya ma jarabtanka akwai wani wata kissa da malamai suke kawowa a shashin wasu littafansu akwai lokaci wani bawan Allah ya ce wa matarsa ya mata gobe in aka waye gari sama akwai hadiri akwai alamar ruwa to zan tafi gona in je in yi noma in gyara gona in yi kaza in yi kaza in kuma aka waye gari sama ta zama babu wani hadiri babu wani girgije a sama gari aka waye gari sama garau to kawai dan tafi farauta ne to matar ta malama ce kun san sau da yawa wani lokaci ana samun matsala sai ka samu mata na karatu miji baya yi ko ba ka bane ta fi shi sanin addini ta fi shi sanin Allah ta san duk abin da ya kamata faɗa in mutum ya yi kaza a shari'a ga abin da zai ce in ya yi kaza a shari'a ga abin da zai ce kamar yadda wani ma ya yi atishawa bai ma ce alhamdulillahi ba matansa ta daure ta ce masa ya ya ce rabbana walakal alhamdu. kun gani matsalar ke da rashin sanin addini ba shi da kyau to wannan bawan Allah sai matarsa ta ce masa ya kai mijina mai daraja karka ce gobe in aka waye gari sama ba hadiri ba alamar ruwa karka ce zan tafi farauta kawai kai tsaye kace insha Allah karka ce kuma aka waye gari sama akwai hadiri zaka tafi gona kai tsaye kace insha Allah yace ke na sake maimaitawa gobe idan aka waye gari sama akwai hadiri zan tafi gona idan kuma aka waye gari sama ba hadiri ba komai zan tafi farauta barance ce insha Allahun ba mutumin ka ya fita ya kama tafiya yana tafiya ya yi nisa da yar bindigarsa ta toka zai je farauta sai ya je ya haɗu da wasu wato sojoji sun mata hanya suna son su je wani guri ne ba su gane gurin ba sai suka tare shi suka ce masa kai ina ne hanyar zuwa guri kaza to dama irin dan jiji da kai din nan ne irin dan rigima irin dan rawan kai din nan kuna ganewa ya fara musu rigima suka sanya shi a gaba suka lakaɗa masa fitinannen duka bayan wannan fitinannen dukan suka sa shi a gaba sai da suka yi tafiya da shi na miloli da yawa ya je can sa'annan suka ƙara masa duka suka nakasa shi sai tafiya da shi mai nisa ga dare ya yi ga ya sha duka yana dawowa ya kamo hanyar dawowa gida yana tafiya cikin azaba da wahala sai kuma ruwan sama ya sauko ruwan sama ya sauko ya lakaɗa masa duka ga dukan sojoji ga dukan ruwan sama Allah shi ƙara ga shi ba a je farauta ba a kama zomo ba ba a je gona aka gyara gona ba ga abin da ya faru ya kamo hanya yana dawowa ya zo gida da cikin dare dare ya yi sai ya kwankwasa kofa yana kwankwasawa aka ce matan su ce man bilbab wane ne a kofa ya ce ana zaujuki sha Allah wallahi walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a inda Allah ya ga dama da duk wanda ke ban kasa wallahi da sai imani Allah zai turo mala'ika da bulala mai baki goma ya dinga cauda maka sai ka yi imani ko kuma Allah ya ga dama sai ya sauko maka da wani ciwon kai wanda ba sauki ba daga kaba ba ka iya motsi ma sai in baka yi imani ba ba za a ɗauke maka ba ko Allah jarabe ka da ciwon ka duka duk hakoran bakin ka kamu da ciwo na bala'i a ce in baka yi imani ba ba za a yaye maka ba to saboda haka wato komai yakan kasance ne in Allah ya so na'am mazinaci bai sai yi zina ba sai Allah ya so barawo bai sai ya sata ba sai Allah ya so dan caca bai sai ba sai Allah ya so amma ba wai Allah ya yarda da cewa a shar'anci a yi zina ba ne amma inda Allah ya ga dama ce ba za a yi ba ko ne sai yi luwari inda Allah ya riga ya kaddara ya sanya bisa ga iradarsa kauniya kadariya cewa babu wanda ya sai yi akwai wanda ya sai yi babu kun san irada kauniya kadariya babu wanda ya sai saba ta amma akwai irada shar'iyya diniya wannan ana iya sabata misalin kauniya kadariya wato wadda Allah ya riga ya rubuta wani abu sai ya kasance Allah ya rubuta wani ne talauci babu wanda ya ce bai talauci ba Allah ya ce wani gidansa za ta kama da gobara babu wanda ya ce gidan ba za ta kama da gobara ba Allah ya riga ya rubuta wani sai ya makance babu wanda ya ce bai makance ba shine inna ma amurhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun babu wanda yake hana amma akwai irada shar'iyya diniya wannan ana iya sabata kamar da Allah ya ce wallahu yuridu ayyatuba عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا azima. kaga nan wace irin irada ce irada ce shar'iyya diniya saboda haka ana iya saɓata. ta saboda Allah yana son mutane su tuba kuma ya karbi tuban su amma duk mutane ne suke tuba ba haka ba to saboda haka dai a takaice kar mu tsawaita Allah yana da mashi'a sa'annan kuma kai ma dan adam kana da mashi'a an gane kana da mashi'a kai ma dan adam an baka kana da mashi'ar ka an baka kuma kana da ikhtiyar kana da zabi wannan ko wannan wannan ko wannan Allah ya gwada maka kowanne a ciki Allah ya bayyana maka kowanne a ciki to sai dai kuma kace kai ga wannan ne ka zaba za ka yi ga hanyar aljanna ga hanyar wuta Allah ya gwada maka sai kace a'a duk da ka san wannan hanyar wuta ce ka san wannan hanyar aljanna ne ko kuma ka san wannan hanyar wuta ce wato hanya ce ta wuta wannan kuma hanyar aljanna ne sai ka zo ka bi wannan hanya ta aljanna a ah? kaga Allah ne ya so ka bi wannan hanyar kuma Allah ya yarda dama irin wannan hanyar ke so ka bi amma ka ga ka bin wannan hanyar sai ka bi wannan hanyar ta wuta ka kai ka zaba wa kanka cewa wannan hanyar ita kake so ka bi sai ka kama wannan hanyar Allah kuma da ya ga dama sai ya kyale ka inda ya ga dama sai ya hana ka amma tun da kai ka zaba da ya ga dama sai ya barka duk da cewa ba wai ya yarda da bin wannan hanyar bane ina ba da muna fahimta kaga wannan kuma mashi'a ga dan adam raddi ne ga kungiya jabari wato jabariya da suke cewa dan adam bai da ikon komai bai da wata mashi'a bai da wata sarrafi kawai yadda yake kaman takarda ne kaman fefa ne a cikin iska idan iska ta kada ta kada takan kai fefar inda ta ga dama wai haka kake in ka je kai zina to Allah ne ya saka baka da laifi in ka je kai tata Allah ne ya sa ka baka da laifi in ka ci naman alade Allah ne ya sa ka baka da me baka da laifi na'am saboda haka Allah yana wato yana tabbatar da cewa iya da mashi'a saboda haka yutil hikmata mai yasha yana bayar da ilimi mai amfani wadda zai kai zuwa ga aikin Allah ga wadda yake so Allah ka ba mu shi Allah ya ce wa man yu'tal hikmata duk wanda aka bashi ilimi mai amfani wanda zai kai shi zuwa ga aikin da Allah yake so faqad utiya khairan kathira hakika an bashi wani alkhairi mai yawan gaske tare kenan ba wai a baka dukiya shine alkhairi ba ba wai a baka mulki shine alkhairi ba ba wai a baka wani abu daban na haya gagar rayuwar duniya shine alkhairi ba menene wasu alkhairi shine a baka ilimin addini a baka ilimin sanin Allah sa'annan kuma a azurta ka da yin aiki da ilimin da ka sani din in maka aiki da ilimin da ka sani ba kai ka zamanto kenan kamar watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu walau ko ba ka bane fa kana min al-gawin Walaushi shi'na ko la rafa'nahu biha walakinahu akhraja ila al-ard wattaba'a hawahu har dai zuwa ƙarshe to Allah ka tsare mu Allah ya ce babu masu tunawa illa ulul albab ba masu wa'azantuwa sai ma'abuta lafiyayyun hankula Allah ka samu na cikinsu gaba sai Allah ya ce وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار الله ما أوكي وما أنفقتم من نفقة aw nadartum min nadrin fa inna allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah ya ce wa ma anfaqtum dukkan wani abin da kuka ciyar min nafakatin na abin da ya shafi wata ciyarwa kuka bayar da zakka na dukiyarku ko kuma dauka bayar da sadaka na ta ɗau'i Auna nadartum min nadarin ko kuka yi wani bakanci kuka cika bakancan to fa inna Allah ya alamhu Allah fa yana sana da shi Allah ya san da shi bakancan da kuka cika Allah madaukakin sarki zai ba ku sakamako a kansa abinda kuka ciyar Allah zai ba ku sakamako a kansa Allah ya ce wa malil zalimin min ansar azzalimai ba su da wani mataimaki da zai taimake su ya tsare su daga azabar Allah idan Allah ya tashi musu azaba a lahira babu wani wanda zai iya kwatan su a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba wani mataimaki da zai taimake su anan aka ce wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin ku da kyau وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه wannan wata balaga ce ta alkur'ani mai girma bari sake mai ta'ayan kuji wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna allaha ya'lamu wai sukan ce to ai sai a ƙaddara a ce to wa ma anfaqatum min فإن الله يعلمها أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه kaga ai annafaka mu'annasa ce sa'annan kuma nazar din shi mudakkar ne amma da Allah ya haɗa su gaba ɗaya da nafaka ɗin da nazar ɗin sai Allah ya ce fainna inna ya ya'lamu malamai suka ce wannan balaga ce irin ta alqur'ani amma idan a ce wa ayi takadirin ka ce wa ma anfaqtum min nafaqatin fa inna allaha ya'lamuha hadin sai ya zama da mirin me da mirin nafaqa din ya'udu ila nafaqa sai ka zo ka ce au nadartum min nadarin fa inna allaha ya'lamuhu sai hudin ya zama da miri ne zuwa ga nadar saboda li'annan nadara aqrabu madhkurin saboda nazar din shine mafi kusan wanda aka ambata anan ko shi ma sai da aka yi takadirin wa ma anfaqtum min nafaqatin fa inna allaha ya'lamuha sai da mana da miri na kuma zuwa ga nafakan ne to amma akwai wani abin da ake ce masa ijaz balik ijaz balik wanda a sake maimaita wannan kalmar ko kuma a kaddara shi a haka ya saba wa balagar magana ya sabawa balagar magana tunda Allah ya riga ya ambaci bakancan Allah kuma ya ambaci ciyarwan sai Allah ya ce kowanne a cikin mutum yayi Allah maɗaukakin sarki ya san shi to ya shafi sanin ya wato sanin ya shafi bakancan da kuma ciyarwa ba wai kowanne sai an ware shi ba wannan yana daga cikin balaga na alkur'ani mai girma Allah ya ce duk da. kuka ciyar na wani abun ciyarwa ko kuma kuka wani bakanci to Allah yana sane da shi tunda kuma aka ambaci ilimi anan cewa Allah yana sane da shi to yastalzimu anna Allah yujazihim ala ala al-infaq wan nadhar yana nuna yana lizantar da cewa Allah zai musu sakayya akan ciyar wanda suka yi da ma bakancan da suka cika din wanda suka yi suka cika to sai dai anan annazar din nan bakance idan aka ce annazar me ake nufi da bakance ne bakance shine mutum ya lazimta wa kansa ya wajabta wa kansa abinda bai lazimce shi ba abin da bai zama dole a kansa ba a shari'a shine annazar ba kan ce sa'annan kuma ana ambatan annazar ana nufin ibadodi ibadodin ubangiji akan iya ambatansu da me da annazar kamar yadda Allah ya faɗa a suratul hajj inda Allah yake cewa thumma yaqadu tafathahum آرم ثم ليقضوا تففهم وليوفوا bil وليطوفوا بالبيت العتيق to kaga wannan aya abin da ke gwadawa ba kan ce a wannan nazar din da ta ambata a cikin ta yana gwada wato ibadodi na abin da ya shafi aikin me na abin da ya shafi aikin haji kenan kaga ana aka ce musu me nazar to amma a nan wani irin nazar ake nufi ana nufin nazar na bakancen lazimtawa kai wani abu kai ka lazimtawa kanka cewa ni na wa Allah alkawari zan yi abu kaza wa Allah shi ne ake nufi a nan? na wa Allah alkawari na lizimtawa kaina zan yi sallah na fila raka'a goma ko raka'a goma sha biyar raka'a goma sha hudu ko sha shida ko sama da haka shi da ake nufi da wannan annadar ɗin shi da ake nufi dai ya hada da wancan nazar ɗin da wannan duk zai iya shiga ciki to sa'an nan kuma shi nazar ɗin karan kansa ya kasu zuwa gida biyu akwai annazarul mashrut annadrul mashrud wato wato bakance wanda aka sa mai sharadi akwai kuma annadrul mutlaq wato bakance wadda ba a masa wato asali sharadi ba akwai bakance mai sharadi akwai bakance mara sharadi to anan ayan da Allah ce au nazartum min nazari ko kuka yi wani bakanci eh ko kuka yi wani bakanci wannan yana nuna cewa daidai ne a yi bakance kenan na'am to ya za mu yi da hadithin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya hana yin bakance na'am ga hadisi ya tabbata a muslim ya tabbata a tirmidhi hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda annabi ya hana yin bakance yace bakance baya mai da komai daga cikin kaddaran Allah yanzu ya za mu hada tsakanin wannan ayar da wancan hadisin hadisin ba yana kore ayan bane na'am yana gwada cewa kamar wato bakance idan da mutum ya hankali da kyau eh bakancen ko mutum bai bakance ba eh in hana kaddarar Allah faruwa ba eh in Allah ya rubuta masa zai samu abin da samu na'am in Allah bai rubuta ba zai samu ko yayin alƙawarin bakancen ba zai samu to da wannan kana maganar bakance mu ah, mashrut ne ko kuma al-mutlaq kana akwai bakance mashrut al-mashrut wanda aka shar'anta misali ka ce idan Allah ya sauki iyali na lafiya na yi bakance wa Allah zan yanka shanu guda biyu don godiya wa Allah kaga wannan bakance ne wadda ka kafa shi da sharaɗi in Allah ya baka za ka yi idan Allah bai baka ba kenan ba za ka yi ba akwai kuma annazru al-mutlaq wato bakance da yake sakakken bakanci kamar ka ce kawai nawa Allah bakancan zan yi kaza ba tare da ka amince wani abu ba daga ji abin malamai suke faɗa anan saka ce shi hadisin yana hana faro bakancin ne ita ayar kuma tana bayanin in ka riga kai bakancin ne ka cika kun gane in ka riga kai bakancan ka cika to Allah madaukakin sarki ya san abin da kai cika bakance da kai din Allah zai baka lada akan cikawa saboda alƙawari ka dauka kuma ka cika amma asali ba a san me ba a san bakance din musamman bakancen kuma da ba a so malamai suka ce ba a san bakance al-mu'allaq al-mashrut wato bakance wanda aka sanya wani sharadi a cikinsa ina ba ta ana fahimta ne wadda aka ce Allah idan ka bani kaza zan yi kaza ana guda mun lokaci yayi gashi kuma ina son kawo sharuɗan bakancan ma ba lokaci kenan gashi na ga akwai tambayoyi to yanzu yara mu kenan eh mu ajiye aya sai gobe mu yi bayani akan ta na'am to sai Allah kai mu gobe za mu bayani akan ta insha Allah mun tsaya a nan insha Allah za mu yi bayani akan ayar gobe da ma batun bakance din da bayani kan wannan ayar da wancan hadithin da kuma sharuɗan bakancin shi karan kansa ubangiji ta'ala ya ba mu dace ya kuma taimake mu saboda haka akwai tambayoyi yanzu bari mu jira mu ji su in Allah ya sa mun sani mu amsa in mu sani ba gaba ɗaya mu koma makaranta saboda ilimi da yalwa yake ah, assalamu alaikum warahmatullah ah, malam ah, takarda ta farko ba oh, na farko ba tambaya ba ce neman addu'a ne ya ce don allah malam muna neman taimakon addu'anku na yaro na da baya da lafiya shekaru biyu kenan baya magana yaron baya gani kuma baya da hankali sannan duk abin da suke suka mallaka ya kare don jinyan yaron saboda haka suna neman taimako taimakon kuɗi don yin jinya ga nambar waya kamar haka 081 62 000 494 sifili takwas ɗaya shida biyu sifili sifili sifili hudu tara hudu da fatan wai za a taimaka malam sai mai tambaya na biyu mai tambaya na biyu yana ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya mafarki bayan suhur kuma bai san yakinin wani lokaci ne da ake kiran sallah ba saboda haka daga nan kuma yake cewa malam ina neman addu'a a wajen ka da kuma sauran yan uwa musulmi da a taya shi addu'a Allah ya ba shi hanyar da zai yi aure eh, domin yana da sana'a mai karfi amma yanzu abubuwan ba sa garawa shine wannan Allah ya fitar da shi daga tuzuranci to wanda ya yi mafarki bayan suhur yana bace mafarki ya a takaice dai ya sadu da mace har da mana mai ya fito gare shi to wannan babu komai ta tare da shi ba zai shafi azuminsa ba izinin Allah azuminsa zai wato azuminsa na nan abinda kawai zai shine ya wanka idan wato mani ya fito masa Dan kuma farkin da ya ɗin maniyi bai fito ba kun san akwai irin wannan akan wani ne aka tsora hadisin innamal ma'u Min ko ana yin wanka da ruwa ne idan ruwa ya fito bi ma'ana idan maniyi ya fito amma ku gane ba ya kamata yi bayani akan wannan hadisin kare da muna a kaikaice da akwai masu cewa in mutum ya sadu da matarsa ma ko maniyi bai fito ba zai wanka ba wannan kuma ya saba wa yadda annabi ya karanta in har mutum ya sadu da iyalinsa ko maniyi ya fito ko bai fito ba wanka ya zama wajibi gare shi haka ne ko amma idan mafarki ya yi ba wai a zahiri ba ne mafarki ya yi ya sadu da mace sai kuma ya farka daga bacci sai ya ga mabu komai tare da shi to wannan babu laifi ba zai yi wanka ba a nan ne hadisin innamal malma'u min al yake amfani ana yi wanka da ruwa ne idan ai mafarki an ga ruwan maniyi ya fito bayan mafarki din ina ba ana ganewa amma idan shi ne kuma ya ganganta yin mafarkin da gangan kamar ya nake nufi da gangan shi ne ya dinga yin wasu abubuwa ko ya sanya wasu kalle-kalle masu daga sha'awa ko ya ajiye hoton wata karuwa yar iska tsirara ina ta kallanta saboda saba rage yana bukatan aure ya yi ganganci zuwa ga yin haka ya da mana ya kwanta ya mafarki to wannan zai iya bata masa azumi don shi ne asalin sanadin abin amma ya nan kawai mafarki mutum ya yi babu komai a kansa babu komai a kansa insha Allah ta'ala kuma ba bayan suhur ba ko bayan azahar ne ko bayan la'asar ne ma yi amma dai muna roƙon Allah ta'ala ya aurar da shi da rashin aure matsala ne Allah ya aurar da shi zan da ya shi za ka kazo su ce ina musu raddi ne malam tambaya ta gaba ko kuma bayani na gaba eh, ok bayani na gaba eh. mu ne muke neman addu'a saboda abun rediyon mu na recording da kuma microphones wanda kusan kudi wajen dubu hamsin muka siya wani ya ɗauke a nan so muna neman addu'a a wajen uwa wanda ya ɗauka idan bai kawo ba to a cika masa da addu'an da ya kawai muna fata idan ya ji zai kawo ba wai shigiya muke bayarwa ba amma maganar gaskiya ya cutar da mu saboda wannan rediyon da muke amfani da ita ba ta da kyau wani sa'in recording din yana yana season kuma kaga dama amfanin guda biyu din shine in ɗayan bai yi ba ɗayan yi mun ta ba da cigiya a waje tun da ba cigiya masallaci kowa ya sani amma wallahi a haka abin ya cutura wannan mun ba da kwana daya kwana biyu mun ga har yanzu ba kawo ba wannan yana nuna cewa deliberately ne eh, mutum ya dauki abun sakamakon haka muna neman addu'a in kuma da mu samu wanda zai iya shi ma taimakawa ya siya mana saboda gaskiya kun gasa abubuwa yadda suke muna fama da matsaloli na kayan aiki sakamakon wannan abinda wannan barawon ya yi mana ko kuma wannan maha'inci ya mana gaskiya muna fuskantar matsaloli don jigawa ma da muka tura musu karatun jiya suna complain cewa yayi corruption saboda wannan inda ma ina jin akwai virus akan ɗaya rediyon don Allah don Allah muna neman addu'a Allah ubangiji ya kama wannan mutumi ko wannan yaro da ya ɗauki abin yake kawowa muna neman addu'a mana to alhamdulillah kafin addu'a gaskiya ina son yi nasiha wa waɗanda suke zuwa su ɗauki kayan Allah da wannan kayan Allah ne abun da ya ce kayan Allah ne ana tura sakon Allah ne da shi za a turawa mutanen jigawa za a turawa mutanen gombe za a tura gurare daban-daban mutane da yawa ne suke amfana da karatun da ake yi anan kada kai da ka zo ka ɗauke gaba ɗaya kai cewa kake kar kowa ma ya amfana saboda wato raunin ka da lalacewar zuciyarka da rashin tsoron Allah ka sani cewa wannan abin da ka ɗauka ɗin ba zai raba ka da talauci ba sai dai ya ƙara maka talauci ya ƙara maka bala'i ya ƙara maka musiba rayuwarka ta kasa yin kyawu da haka in ka ji ta ka ji tsoron Allah muna roƙon ubangiji in wanda ya ɗauka ɗin mai ganewa ne Allah ya gane da shi ya dawo da shi in ba mai ganewa ba ne kuma Allah ya mana maganinsa ko ba haka bane Allah ya mana maganinsa duk masu mana irin wannan ake kuma Allah ya toni asirinsu Allah ya toni asirinsu Allah ya fallasa su Allah ya bayyana aniyarsu saboda ba sa son ci gaban addinin Allah ba sa son ci gaban addinin musulunci inda za su zo masallaci su saci kayan da ake amfani da shi wajen isar da sakon Allah da kuma sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan baiwar Allah da take neman addu'a muna roka mata Allah ya ba wa ɗanta lafiya Allah ya yi masa wannan cuta Allah ya kawo masa sauki sa'an nan muna roƙon Allah ya buɗa mata hanyoyi na arziki da za ta sami jinyan wannan ɗan nata cikin sauki mu kuma ‘yan uwa sai kowa mu ya yi iya ƙoƙarinsa wajen taimaka mata in Allah ya hore masa da abin da Allah ya hore masa wallahu fi aunil abdi ma damal abdu ko ma kanal abdu fi auni akaihi Allah ba zai gushe bana taimakawa bawa matukan bawa na taimakawa dan uwansa jarrabawa babu wadda bata hawa kansa kai ma yadda kake ganin wannan fama yau to kai ma gobe da kai ake fama yadda kaga ake fama da wani a yau kai ma za ka samu gobe kai ne ake fama da kai ba wadda ake fama da shi jiya ba saboda haka sai mu taimaka idan Allah ta'ala ya ba mu iko gashin nan ba an bayar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik